يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مصدفاتها وكل مصدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 128 a karatunmu na littafin al'adabin المفرد littafin al'imam bukari rahimahullahu ta'ala za mu karanta hadisi na ɗari shida da biyar kawai da kuma shafi a kansa insha Allah shafi na ɗari da sittin da takwas wannan hadisi yana ɗauke da bayanai da dama yana karanta da mu addu'a a lokacin da mutum yake ba da labari game da wani idan kana ba da labarin wani mutum da zama ka hada maganar ka da addu'a gare shi wannan yana cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam bukhari ya yi babi na 273 akan haka man da'a fi ghairihi min ad wanda yayi wata addu'a ga wani wato abinda dalilai suka tabbatar mana dalilai daga alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa idan mutum zai rufe wani alkhairi ga wani ya fara da kansa idan za ka roƙi wani alkhairi ga wani mutum وكفار روكا مكنك والنها الخير وطيب الجديد ده ما يشفي حب تبدا بنا فده شو مثلا نمنا بجاية في حديث عبد الله بن مسعود الله يفعل ما سيرده حديث متفق عليه جنى صحيح البخاري جنى صحيح مسلم حديث ده صلى الله عليه وسلم يتكوى مصاحبين ينده يتكوى فليتسلق التشبه فليتابو للقوزة لبن لبن ومعدا أن اللقوزة يوى إن انتنت لك النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قتك اللقوزة لتكية قد ونفذي واندى جزو الشيخ في البخاري لكما فإيه مسلمنا عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم yana koya masa haɓar yadda ake tafiya ya ce idan wani wato kowannen ku ya yi sallah idan mutum ya yi sallah falyakun sai ya ce attahiyatu lillahi wasalawatu wasayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين wannan lafazi yana daga cikin lafuzza na tahiya da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah yake idan ka yi tahiya idan ka sallah a ƙarshen sallah kai tahiya ya koya masahabai yadda ake wannan tahiya to babban abu shine a ƙarshen wannan tahiya ka addu'a kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kace assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin da farko kayi addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kai makanka addu'a shine assalamu alayka na uku kai mu bayin Allah na kwarai addu'a kaga ka fara yin addu'a makanka kafin sauran mutane wannan dalili ne da ke nuna cewa idan za ka yi addu'a za ka roƙi wani alkhairi ka fara da kanka kafin ka roƙa ma wani ka fara roƙa ma kanka to amma kuma sai aka fara roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda annabi ya aula lil mu'minina min anfusihim shi annabi yana gaba da kowa saboda ka idan za ka yi roƙo sai ka fara roƙa ma annabi dan wannan abin akan roƙa ma annabi to sai a fara da shi sannan ka roƙa ma kanka assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sannan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wannan dalili ne babu shakka wanda ke nuna cewa idan zaka ka roƙi Allah wani alkhairi ka fara da kanka duk hajar ya yi magana akan wannan hadisin cikin fatul bari مجلد الذي شافي ما تليق له مشافي شافي حديث عبد الله بن مسعود استدل به على استقبال على استيباب البداءة بالنفس في الدعاء ya kamata ka fara da kanka idan za ka yi addu'a akwai ma hadisun al'imamu turmiti yana sahih muslim babu min fada'ilin qadir alaihi salam hadisin ubay bin ka'ab yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza zakara ahadan fada lahu Ba da abi nafsi shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ambaci wani idan ya kira sunan wani zai masa addu'a to sai ya fara makansa addu'a kafin musulmi ubay bin ka'ab ya bada labarin haka hadisin ya zo a riwaya wato da dama inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abin da ya auku tsakanin annabi Musa da annabi Al-Khabir alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a sai ya fara da kansa kafin nan ya roƙa ma musa annabi musa alaihi salam rahamar allah wanda shi ne ubay bin ka'ab ya ce wannan halin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kira sunan wani mutum zai masa addu'a ba zai fara yi ma mutumin addu'a ba sai ya fara yi ma kansa kaga sai ya zo a tsarin tadiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu tsarin tahiyya mu fara roƙa ma kawunan mu alkhairi sannan mu roƙa ma wasu amma dole a fara da manzon Allah mai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya tabbata a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da kowane mumin ran manzon Allah yana gaba da ranka saboda haka zaka roƙa masa kafin ka roƙa ma kanka sannan ka ce assalamu alaina sannan wa ala ibadillahi salihin amma dai ka fara roƙa ma kanka kafin wani kuma in ka dubi tsarin alqur'ani shi ma alqur'ani ya zo da wannan bayanai game da annabawa kamar misali annabi nuhu alaihi salam a suratu nuh a ƙarshen sura الله يبام لبارن الدعاء ده النبي النبي نوح عليه الصلاة هي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا سنة وللمؤمنين والمؤمنات فدوبا عند تعالى الدعاء يقول ربي اغفر لي الله تغفر كامل مي ولوالدي إيائنا ولمن دخل بيتي مؤمنا walil mu'minina wal mu'minat mutum ya fara da kansa wannan kaga annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin tarin addu'ansa ya fara ma kansa haka na annabi Ibrahim alaihi salam a suratul Ibrahim aya ta talatin da 35 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني an na'budu al-asnam annabi ibrahim alaihi salam yana roƙa wa makka zaman lafiya sai ya ce wa junubni ka fara nisantar da ni sannan ya ce wa baniya da 'ya'yana an na hudul asnam kada mu bauta wa gumaka shirka musiba ce annabi ibrahim alaihi salam ya fara roƙa ma kansa allah ya kare shi saboda haka yasa masu karfafa mutu ba kana bukatar addu'a Allah ya raba ka da sharrin shirka kar ka dauka ka kai wani matsayi na imani wanda ka tsira babu wanda ya tsira daga tarkon shaidan sai wanda Allah ya taimake shi gama da duniya da imani annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon Allah ni wa baniya an na'budu al Allah ka nisantar da ni da 'ya'yana kada mu bauta wa gumaka saboda bautan gunki yana zuwa ta surori da yawa mutane mu sani shirka tana shiga al'umma hanyoyin da wallahi ba mu yi zato ba saboda haka dole ne sai mun gama da addu'a da kuma hattara Allah ka samu iya kuma a surar ibrahim din har yanzu wajen karshen sura aya ta 40 da 41 annabi ibrahim alaihi salam ya ce rabbi ji'alni muqima salati Allah ka san in zama mai tsaye da sallah Allah ka sa in zama ni muqimar salati ij'alni awwalan Allah ka sa ni zama mai tsaye da sallah wa min zurriyyati sannan daga ƴaƴana saboda ba duka zuriyarsa ne za su zama muminai ba rabbana wa taqabbal du'a sannan yace rabbana ghfir li Allah ka gafarta min wa liwalidayya da iyayena kaga ya fara iyaye وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله يبام لابان النبي إبراهيم النبي إسماعيل لوكتين تسكجين كعبة سورة البقرة آية تقريبا تأشيرين تقول ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا كسامو إن جاء النبي إبراهيم تنسى النبي إسماعيل تفرقوا كسامو مثبتة مسلمين سود فرقو سودو مصبي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كذا وكثير من أن موسى عليه السلام سورة الأعراف آية 51 قال عليه يا ربي اغفر لي هلا تكافر كامل ولأخي فتنوانا هارون تكافر كامل سنة تنوانا هارون كفارة كانك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين الله يدنقل gaba ɗaya maganar a suratun hashri aya ta goma yake duk mu'minai haka tsarin addu'an su yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga sunna ce ta mu'minai gaba ɗaya sunna ce ta ne gaba daya ta fara da annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa aka dawo shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zama haka yake kamar yadda sahabbai suka ba da labari to amma kar ka dauka a koda yaushe shine abin da al-imam bukhari yake nufi da ya kawo wannan bada man da a fi gairihi min addu'a ka yi addu'a ma wani baka roƙa ma kanka din ba suka roƙa ma wani ba tare da kaji wannan tsarin ba wannan tsarin din Shi ne mafi dacewa amma ba lalle ne. Ibn hajar ya yi magana a kan wannan tsarin cikin fasul bari mujallar na goma sha ɗaya shafin gari da goma sha biyu ومن خص أخاه بالدعاء دون fi في da الترجمة domin al'imam bukari cikin sahih bukari nan ma ya yi magana a kan wannan tsari ka fara roƙa ma kanka kafin wani ba lallai ba ne kana iya roƙa ma wani alkhairi ba tare da ka roƙa ma kanka ba ya ne ishara akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya zo cikin sabon sannan na ibn abi shaiba min tariki sa'id ibn yasar sa'id ibn yasar ce zakara rajulan zakartu rajulan inda ibn umar fa tarahamtu alayhi yace ina tare da abdullahi bin umar sai na kira sunan wani mutum muna zaune abdullahi bin umar sahabi ne da na kira sunan mutum sai ce allah ka masa rahama Allah kamar masa rahama kaga wannan shi ne ake so idan ka kira sunan mutum ka kai masa addu'a Fala lahaba fi qadri sai Abdullahi bin Umar ya shure da kirji wato ya ingiza ne sai ya ce ibda bi nafsika ka fara ma kanka mana sannan ka roƙa mar Abdullahi bin Umar sahabi ne ka fara roƙa ma kanka rahama sannan ka roƙa mishi don hatta ga tabi'ai sun san da wannan tsari yadda ya zo bayanin ibrahim al-nakhai um, daga cikin malaman farko yana cewa ya idza da auka fabda bi nafsika fa innaka la tadri bi ayi du'a'i yustajabu lak in za ka yi addu'a ka fara da kanka baka san wace addu'a Allah zai karba ma ba to amma akwai hadisai da dama da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna ba lallai bane ka fara da kanka sannan ka roƙa ma wani ba lallai bane kana iya addu'a ga wani ba tare da ka roƙa ma kanka ba kar a ɗauka lallai wannan tsari haka saboda akwai hadisin abu dardai da yazo cikin sahih muslim da sunan abi dawud ma min muslim yad'u li akhihi idan kayi addu'a ma dan uwanka ba sai ka roka ma kanka din ba manzon Allah yace akwai mala'ika da ka ce Allah kama wani rahama sai mala'ikan ya ce kai ma haka ashe ba sai ka roka ma kanka din ba ma ba lalle bane sai ka roka ma kanka ko da baka roƙa ma kanka ba akwai mala'ikan da zai roƙa maka din saboda ka ba lalle bane ya zama da'iman duk ta'lim da za ka yi addu'a sai ka fara roƙa ma kanka alkhairi kafin wani addu'a ulil bahril gaibi يعني دعاء الأخ لأخيه من أن يكون الداعي خفه أو ذكر نفسه معه كودا بكثيرا سونا كبلوك سن ذاك روك أمون الخير يعني أهم من أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسه ka fara roƙa ma wani ko ka fara roƙa ma kanka duk ma'ana su guda in dai ka roƙa masa alkhairi akwai mala'ikan da zai roƙa masa wannan alkhairi to akwai misalai waɗanda suka zo ga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam misali shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da tarihin rijiyar zamzam a lokacin da Allah ya fitar da wannan ruwa hajar tana tare da ɗanta isma'il sai tana ta ruwan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari sai yake yarhamullahu umma isma'il Allah ka yarhama ga uwar isma'il bai ce Allah ka yi rahama sannan ya ce Allah ka yi rahama ga uwar isma'il ba sai ce yarhamullahu umma isma'il law tarakat zamzama ma'ina da ta bar zamzam da ma bai kace ba Allah zai tabbatar da shi ta taɓa buga kaga wannan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa rahama bai roƙa masa kansa ba wanda ya nuna kenan an samu lokutan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma wasu alkhairi ba tare da ya roƙa ma kansa ba saboda wancan hadisi da karanta hadisin Abu Darda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ika musamman idan ka roƙa ma wani alkhairi shi wannan mala'ika yana roƙa ma sannan akwai hadisin Abu Hurairah game da hassan bin sabit wani mawaki cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya masa addu'a Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka karfafa mu hassan da ruhi al-qudus wato da mala'ika ke Allah ka karfafa masa kaga ya masa addu'a ba tare da ya roƙa masa ba sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda manzo Allah ya roƙa mar fahimtar addini Allahumma faqihu fi din wa alaihi ta'wil Allah ka bashi fahimtar addini Allah ka bashi fahimtar alqur'ani kaga akwai misalai da dama a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya yi addu'a ya roki alkhairi ga wani ba tare da ya fara da kansa saboda haka abinda al-Imam Bukhari yake karantar da mu musamman da tarjuma da wannan babin yana nuna mana kana iya roƙa ma wani alkhairi ba tare da ka roƙa ma kanka ba kar ka ɗauka wannan tsarin dole ne sai an bi shi ba lallai bane ka ji wannan tsari na cewa duk sa'ilin da za ka yi addu'a sai ka fara roƙa ma kanka to mu karanta حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكوفي قال أخبرنا محمد بن عمرو الليبي قال حدثنا أبو سلمة من أيام كان حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يارا عبد الرحمن بن عوف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول الله يا تفكي إن الكريم للي ما يجرمه ابن الكريم دم يجرم ابن الكريم دم يجرم ابن الكريم دم يجرم جرما manzon Allah ya kirga mutane hudu wato asali kanan mutum wanda yake babban mutum shine alkali yana kalmar tana daukan ma'ana mai fadin gaske ibn al-asir cikin an-nihayat fi gari al-hadith wal asr ina fassara al-karim a mujallal na shafin da dai sun da bakwai da ta al-karim al-jami'u li anwa'i al-khair ina aka ce mutum al-karim ana nufin wanda ya tattaro nau'ukan alkhairi da yawa wa sharaf wal fada'i yana da girma yana da martabobi shi da ake kira alkarim babban mutum mutum mai girma wanda yana da karimci yana da karama yana da daraja a cikin mutane shi ake kira alkarim saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan annabi yusuf alaihi salam sai yake inna alkarima inna alkarim yusuf bin yaqub me yasa لأنه استمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وكريم الأخلاق النبي يوسف عليه السلام يا حدا دوة مرتبة تجرما الدنيا دلاهرة النبي يوسف عليه السلام يا سامو النبي يا سامو إلي كيكاواني ينا لكامو كي ينا لكيركي yana da halin kwarai yana da adalci ya yi shugabancin duniya kuma da na addini saboda haka yi samun Allah yake magana kamar da Hausa ne tace idan idan ana batun dan gata kowa yayi sai manzo Allah ya bada misali da annabi su wanda ya hada siffofi na karama ba kamar annabi su alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim khalil rahman tabaraka wa ta'ala yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim ka duba yadda aka jiyar annabawa annabin allah babansa annabin allah kakan babansa annabin allah khalilur rahman tabaraka wa ta'ala masoyin allah tabaraka wa saboda haka idan dai ana neman nasaba to babu nasaba da fi. kai daraja irin wannan a samu annabi dan annabi dan annabi dan annabi ta amma abin mamaki annabawa ba su alfahari da asali idan suka tashi alfahari suna alfahari da aiki ba su alfahari da aiki asali wato sukan yi kokarin dogaro da aiki ba dogaro da asali ba ka duba wannan daraja ta annabi yusuf alaihi salam amma in ka koma ga suratul yusuf aya ta talatin da A annabi yusuf alaihi salam a lokacin da yake fursuna da yake wa'azi ga mutanen fursuna ya ce musu wata ba su millaka abari ni na ji bi iyaye iyayena fato addini na ji addinin iyayena ibrahim da ikhaka da ku. ma kana lana an nushrika billahi min shay ba abu ne mai yiwuwa ba wannan tsakon mu yi shirka da Allah ba zai bari ba to amma da ya faɗi wannan sai ce zalika min lahi alaina wannan ba dabara mu bace falala ce ta Allah gare mu wa alal nasi da kuma mutane saboda idan suka zama jagorori na kwarai mutane sun ci albarka sun samu riba saboda haka annabi yusuf yana faɗa musu wannan don za ka ɗauka ko yana alfahari ai babansa annabin Allah kakansa annabin Allah kakan babansa annabin Allah ba ba alfahari yake ba yake zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan fadala ce da Allah gare ba abin alfahari bane walakin aksara nas la yashkuruna sai dai mutu yawan mutane ba su godiya ga Allah kaga ake shi godiya yake ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan ana neman ah, wanda zai yaba mu wani to sai dai wani annabin Allah ya ba masa amma ba shi ya ba mu kansa ba la alai muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yabo gare shi amma shi baya dogara da wannan asali din dan ya dauka falalar Allah ba a dogara da falalar Allah domin Allah yana iya dauke ta kyauta ce ta Allah da ya baka yana iya karban abin sa sau da ka ba za ka dogara da ita ba da ne za ka dogara da aikinka ka tsaya ka yi aikin kwari kar ka dauka babana malam a wannan dogaran ba shi da ma'ana babanka annabin Allah ba shi da ma'ana saboda haka yasa yake zalika fadlullahi alaina zalika min fadlullahi alaina wa ala nasi walakin aktharun nasi la yashkurun lokacin da yake buƙatar a zabe shi kaga bai ce babansa annabi kakansa annabi kakan babansa annabi zala ij'alni ala khaza'inil ardi yana ga sarki ka zaɓe ni ka bani muƙamin kulawa da dukiyar kasa. bai ce ni karimun ibn karim ibn kamar da manzo Allah ya ce Aisha la yace inni habibun alim ni ne kokarin tsare amana ne kuma masani kaga ya dogara da abin da zai iya ba wancan abin da Allah ne ya masa ba shi ya yi makansa ba saboda kasancewar ka fito annabin Allah ba zaɓin sa bane Allah ne ya ga dama Allah ya ga dama ya fitar da kai annabi saboda haka ba aikin ka bane ba za ka dogara da wannan ba sai ka dogara da abin da kai kake iyawa yana iya tsara amana kuma Allah ya ba shi ilimi da wannan zai dogara shi yasa Imam Qurtubi a tafsirin limamin Qurtubi ya ce innahu lam yaqul inni habibun karimun lokacin da ya ce a zaɓe shi bai ce ni mai asali ne babban mutum ne ni ne girma ne wato na fito daga zuriyar annabawa bai faɗi haka ba ko da yake ga abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-karim ibn karim ibn karim ibn karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim alaihi wasallam wala kada kuma da ce inni jamilun malihun ni kyakkyawa ne ku zaɓe ni bai faɗi wannan ba dan kyautar Allah ne ba aikin shi bane idan kana da kyau ba kai kai makanka ba ba abin da zaka dogara da shi bane kyau kyautar Allah ce yana iya karbe ta ko ba ka bane abin da zaka dogara da shi shine aikinka saboda ka annabi yusuf yana dogara da aikinsa ba wai abinda allah ne ya masa ba abinda alimamin kurtu kurtubi yake faɗa yake bai ce ni kyakkyawa ne ba bai ce a ni ne asali da annabawa ne ba la don wannan kyautar allah ce saboda ka sai ce ni ne tsare amana ne alimun masali fa fa'ala ha bil hibbi wal ilmi la bil nasabi wal jamal bai ce a bashi mukani saboda shi dan wani ne ba sai dai ya nemi mukari saboda wato matsayin aikinsa kuma ya faɗa ne ga wanda bai ma san shi ba ku sa da ta mustafna wanda ko da ya faɗa din ah, a nan ya zama mar dole don haka yasa ba za ka yi misali da annabi Yusuf ba saboda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake rayukanku kar ku tsarkake kawunan ku ku dauka ku masu wato kamar misali kace ni mai tsara amana ne da kamar kana tsarkake kanka annabi yusuf yana faɗa ne ga wanda bai sani ba ya zama masa dole ya faɗa ya zama masa dole ya faɗa inda wannan ya sani ba zai faɗi ba saboda haka ya sa wato ba ba abin misali ba ne a nan ce za ka iya dogaro da wannan saboda yanayin da annabi yusuf alaihi salam ya faɗi abin ya faɗi wannan kalma din bai dacewa da yanayin da muke ci ra'a zalika fardan muta'ayyanan alai an shiga wani yanayi wanda wannan mukamin annabi yusuf ya tabbata ya zama dole shi kadai zai rike a duniya ya zama dole saboda Allah ya sanar da shi ga fari da za a yi tsawon shekara bakwai ga wahalar da jama'a za su shiga idan ba a samu mai tsare dukiyar ƙasa mai amana ba al'umma za su shiga bala'i an shiga hali na kakanita wanda dole sai ya fallashi kansa ya ce ni masani ne ni ne tsaron amana shi yasa ya zama dole ya faɗa wanda shi na jin da mu kurdu yake faɗa mu ci gaba da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kala kala rasulullah sallallahu alaihi الله عليه وسلم Allah ya ce laula bistu fi sijni da dai na dade a kurkuna a kurkuku ma labisa yusuf gwargwadon daɗewar da annabi yusuf ya yi sun mata an da'i sai ga mai kira ya zo min in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yusuf alaihi salam ya daɗe a kursuna daga bayan allah maɗaukaki ya kawo dama yanda zai samu fita saboda aka aka turo wani daga wajen sarki dan sako ya zo daga wajen sarki akan ana kiran annabi yusuf alaihi salam manzo Allah yake da ni ne da ajab da da na amsa nan take in ja abu rasul lokacin da manzo ya zo din lokacin da dan sako ya zo jakadin sarki sarki ya turo dan sako a zo a ga ma annabi yusuf ana kiran ka gashi yana fursuna ku duba darajar bayan Allah amma annabi yusuf alaihi salam a suratu yusuf ayat 50 yace irja ila rabbika ya gaya ma dan sabon yana zaune a fursuna daga sarki gaba ɗaya mai ƙasa ya aiko a cire annabi su daga fursuna sai ce ka koma ga mai gidanka fas'alhu kamar tambaya ma balun wata lati aidiya hunna ina labarin matan nan waɗanda suka yanke hannuwansu da daɗewa ina labarin su kafin fito da annabi su kamar yana da dai ba zan fita ba sai na ji ne karshen al'amari sannan in ka dubi ayan wa qala al-maliku wa qala al-maliku tuni bihi sarki yace ku kawo min shi in ji sarki lokacin da ya fassara mafarki ya fassara mafarki sarki ya ji dadin fassarar da aka masa saboda ka sarki sai yace a zo da wannan fursuna فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ka koma ka tambayi mai gidanka ina labarin matan nan da suka yanyanke hannuwansu yana so ya san gaskiya game da al'amari nabi yusuf alaihi salam ya dade a hukuna inda ake cewa da bisa da sijini bibu afini wannan kalmar ta albibu ta zo da ajinka da yawa illa dai an ɗauka abin da ya kama daga shekarar uku zuwa tara aksaru ma yuqdaw alayhi sab'a ana cewa shekara bakwai yana fursuna wa alayhi al-aktharun yani fi muddat sijn yusuf min awwaliha ila akhiriha farkon shigar annabi yusuf alayhi salam zuwa karshe an ce shekara bakwai wanda shine abin da aka karin malaman tafsiri suke faɗa amma babu da tabbas illa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kawai labisa fi sijni bi da'afin annabi yusuf ya dade a kursuna albiru da larabci daga shekara uku ne zuwa goma zuwa tara annabi yusuf alaihi salam ya dade a wannan fursuna saboda ka sai ga dan saƙo ya zo sarki ya ce a da shi ya ce abu zai fita ba sai an sai an tabbatar da ƙarshen wancan al'amarin da ya kawo shi fursuna saboda kai da mata suka shirya wannan cikin yana sayu bukhari kitabul anbiya babu qaulillahi ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi yana fassara wannan aya imam bukhari yana kuma babu qawluhu azza wa jalla nabbi'ukum an bayti ibrahim yana kitabu ta'bir inda imam bukhari ke fassara mafarki ya kawo labarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ru'ya ahli sujudi wal khafar wa shirk ya zo da lafazin laula bistu fi sijni annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na dade a kursuna ma labisa yusuf dadewar da annabi yusuf yayi a cikin kursuna ثم أتاني الداعي سيقع لي يا ذو قرين أنا كنت استدق فرصنا ما عجبت ده لا أنفع مش جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث هنا صحيح مسلم كتاب الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب في تباطل آه، تباطل الأدلة لنا المسلم الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعى حديث يروج الإمام أحمد لو كنت أنا دانيني نكي واتو yanayin da annabi yusuf ya samu kansa la asra'atul ijaba da na gaggauta amsa kiran sarki wa mabtagaitul uzra da ban nemi wani uzuri ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yusuf an zo an ce yanzu ka fita daga fursuna sai ce a'a yana da wani hanzari sai an warware manzo Allah ya ce inni ne ba zan nemi hanzarin ba fita zai da an ce fita zai ka iya ta hadisin yana المصنف لأحاد عبد الرزاق عن إكرمة مرسلة عند الإمام الطبري قال سيدنا عبد الله بن عباس لقد عجبت من يوسف موضوع الله يتناي ما ما كان النبي يوسف عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم da kansa yace nayi mamakin annabi Yusuf wanda shi ke nuna annabi Yusuf yana da darajar gaske manzon Allah yace nayi mamakin annabi Yusuf alaihi salam wa karamihi wa fadli da karincin annabi yusuf da haƙurin annabi yusuf hatta su ila anil bakaratul ijaz al iman yana fursuna sarki ya aiko a masa tambayan fassarar mafarki kai kana fursuna an zo tambayan fassarar mafarki zaka fassara a ina ya ba zan fassara ba ya ku mutu da yunwa shi ne manzo Allah yake na yi mamaki kuma sai ya aika masa fassara nan da nan ya aika kuma abin sha'awa karan farko da aka zo tambayan fassarar mafarki annabi yusuf bai sharadi ba ana zuwa ga fassarar ga mafarkin da sarki annabi yusuf ya ce ga fassara ta saboda tsira ce ga al'umma da ta bai da sharadi amma da sarki ya sake aiko sako wannan bukatar sarki ne ba ta al'umma ba zai ce ba zan fita ba ta koma sai an biya mun bukata amma wancan da ke tsira ce ga al'umma annabi nan take ya warware ya fassara mafarki saboda wannan fassarar tashi ita ce za ta ceci al'ummar duniya gaba daya saboda haka sa, ba sharadi nan take sai fassara manzo Allah ya yake walau kuntu makalahu da na kasance a wurin matsayin annabi Yusuf alaihi salam ma ajabtu hal tashtaraku an yukhrijuni manzo Allah ya yake wallahi ba zan amsa ba sai na yi sharadi za ku fita ni tukuna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ba zan fassara ba sai na yi sharadi za ku fitar da ni na fassara wa laqad ajibtu minhu hina atahu rasul na yi mamakin annabi yusuf alaihi salam lokacin da jakada ya zo gare shi dan sakon sarki yani li ila al-malik sarki yana gayyatar sa fa qala sai yace irja ila rabbika ka koma ka tambayi mai gidanka inji annabi yusuf alaihi salam sai maza Allah ya ce walau kuntu makanahu wa labistu fi sijni a ce ina matsayin annabi su alaihi salam a ce na yi irin wannan dadewa a fursuna ma labisa la afra'tu al-ijaba wa la badartu al-baba manzo Allah ya ce ayyuka ni da dan sako rige rigen zuwa kofa zamu inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai na riga shi mafita wa da mabta gaitul kubra da banne ni hangari ba saboda haka annabi yusuf alaihi salam ya yi sharadi qabla al-ijaba yani khilaf talab al-awwal eh, khilaf talab al-awwal wancan karo da aka zo bai sharadi ba saboda wancan karo da aka zo maslaha ce ta al'umma amma karo na biyu da sarki ya aiko gare shi wannan hada li maslahatin malik limaza me yasa annabi yusuf alaihi salam ya kifita yace sai an tara matan nan an tambayi su hatta yankura ilimin malik bi aini tuhuma ya'ani idan sarkin nan ya ji daɗin fassarar da annabi su alaihi salam ya yi sai annabi su biya fita sarki ya ba shi mukami duk daɗe wanda sarki zai da annabi su zai rika ganin sa mutumin banza saboda kullum zai rika kallon sa da abin da ya sanya shi a fursuna sai an gaishe ga shi babban ba da tafi a kuma me ya kai wannan fursuna kai sai dai ba shi kawai ba zai zauna lafiya kaga na wato na koyi na koyi annabi su bai san wannan ma a rika sa, da wata siffa ta na ƙasa yace bai san shi idan za a mara wannan kallo a bashi zaman sa a fursuna ya kuma saboda kai ta eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa al-karim ibn al-karim ibn al-karim wannan Allah ya jera don ka samu annabin Allah wato wanda ya samu irin wannan yanayi na annabi Yusuf alaihi salam babu shi yasa Allah madaukaki ya ware tura tashi saboda yanayin da ya samu kansa ya zama to darasi ga rayuwar kan adam gaba daya fa tanbihu ala fadlihi wa sharafi manzo Allah yana mana matashiya yana yana yana wato lura da mu kan cewa annabi Yusuf alaihi salam mutum ne mai daraja wa bulugu qadarihi yani wa ji ga hakurinsa to amma sai mu dawo mu dubi wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inda ni ne da ban yi hakurin ba da na gaske ku ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam me mu ba Allah yake inji anan nan ma kuma har yanzu hali ne na manyan mutane hali ne na manyan mutane manzo Allah malami ne yana karantar da mu ne in ka duba sharhin nawawi ala sahih muslim a juzu na shafin ɗari uku da sittin da biyu wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa law labistu fi sijni tula labsi yusuf da na dade a fursuna yanda annabi yusuf alaihi salam ya dade la ajabtu da'iya da na amsa wa mai kira da ya zo daga wuri na daga wajen sarki da na amsa masa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa manzon Allah ya faɗi wannan wannan yabo ne ga annabi yusuf da kuma tawali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa rahmatullahi ala lutin kuma rahmar Allah ta tabbata ga annabi lut alaihi salam wannan shine mahallin shahid na karatun da muke gaba da kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga annabi lut rahmatullahi ala lut rahamar Allah ta tabbata ga annabi Lut alaihi salam kaga manzo Allah bai roka maka kansa wannan rahamar ba sai roka roƙa ya saba wancan tsari da aka yi magana din wato ba lalle bane sai ka roka ma kanka alkhairi kafin ka roka ma to wannan shi da Imam Bukhari ya kawo haka wato ya fara magana kan addu'a cewa kana iya roka ma wani alkhairi ba tare da ka roka ma kanka ba wanda yin hakan bai saba ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma eh, na biyu wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma annabi zuwa alaihi salam yana karanta da motsa sunna guda ita ce duk sa'ilin da ka kira sunan wani mutum akan wani abu da ya yi wannan abin kake ganin akwai kuskure ko akwai gyara kuma ko ba shi ne ya kamata ba to sai ka hada da addu'a saboda kada bayanin ka ga wannan mutum ya kasa darajarsa wurin masu sauraro don idan baka hada da addu'a ba to na nakasar darajar mutum ne zai wato darajar sa ta na kasa ne a wurin waɗanda kake maganar sa saboda haka yasa duk sa'ilin da za ka yi maganar wani akan wani kuskure da ya aikata misali eh, ya kamata ka hada da addu'a abin da ya faru kenan game da annabi lut alaihi salam annabin Allah yana da cikin manzanni na shakka annabi kuma wannan shi ne sunansa lut sunan annabi lut alaihi salam kenan wanda Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi ne a lokacin da liwadi ya bayyana a duniya Allah ka da tsari lokacin da liwadi ya bayyana a duniya domin duniyar gaba ɗaya a lokacin da babu liwadi din kwata-kwata babu wannan Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alqur'ani misali suratul a'raf aya ta 80 wa lutan iz qala liqaumihi أتأتون الفاحشة ما سبقكم min ahadin أحد من العالمين kaga annabi lutu ya gaya musu yace yanzu za ku zo ma irin wannan alfasha wanda ba a taɓa samun jama'ar da suka yi kafin ku ba duk duniya ba a taɓa samu ba kaga lokacin da wannan laifin ya fara bayyana Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Lut alaihi salam yana cewa innakum la ta'tuna ar-rijal shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun saboda ka tunan sa ne annabi Lut wannan shine hakikan hakikanin sunansa cikin al-Qur'ani kuma haka yazo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa wanda yake Kathir ya fada malaman tafsir al-imam al-qurtubi ya fada duk wani littafin tafsir in ka duba ana magana lut ba ka ga sunan sa kenan kamar da Allah ya fada a cikin Qur'an lut wa ibnu akhi ibrahim al-khalil da shi da annabi ibrahim jan uwan juna ne sun fito wuri guda kasar iraq alaihi masalam annabi lut da yake ga dan uwan annabi ibrahim alaihi salam wa kana qad amana ma ibrahim alaihi salam wa hajara ma'ahu ila ardi sham tare suka yi hijira da annabi ibrahim alaihi salam suka bar kasar iraq fa ba'atha allah ta'ala ila ahli sadum wa ma hawlaha min al-qura saboda ka sai Allah ya tura annabi lut alaihi salam zuwa ga mutanen sadum يدعوهم الى الله عز وجل اولا ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن ما كانوا يرتكبون من المعاصي والمحارم والفواحش التي اخترعوها alfashan da suka kirkiro bayan sun musulunta su daina lam yasbiqhum biha ahadun min nabiyyin yani min bani adam wala ghairi wanda shine maganar ibnu kathir yana cewa tun daga annabi adam alaihi salam ba a samu riwayi ba sai wannan zamani ikiyanu suko namiji ya tara da namiji Allah ka tsare wa hadha shay'un lam yakun banu adam ta'ahadu wala ta'alluqu dan adam bai san shi ba kafin zuwa annabi Nuhu alaihi salam kafin wannan zamani wala yaquru bi bali tunanin liwadi bai taba shiga zukatan mutane ba sai a wannan lokaci hatta sana adalika ahlu sadum eh, ibn kasir yace alaihim la'inullah sirwar Allah ta tabbata gare su idan Allah ya halaka mutane la'antar su ba laifi ba wanda ne yasa in kana karanta tafsirin ibn kasir zaka ga yana yawan la'antar mutanen da Allah ya halaka al-imam al-qurtubi shi ya bayyana a littafin tafsirin sa al-jami' ahkam al-qur'an lam yakun al-liwaq fi ummatin qabla qaum ba a taɓa samun liwaqi ga wata al'umma ba kafin zuwan mutanen annabi lut alaihi salam wal mulhiduna yakumuna anna dhalika kana qabla al idan karanta littafan malaman tarihi makaryata kafirai da suka rubuta littafin tarihi na ƙarya za ka ga suna nuna cewa ai da can akwai liwadi al-imam qurtubi yace wa sidqu ma warada bihi al-qur'an gaskiya ita ce magana da Allah ya a cikin al ba a san liwadi ba sai zamanin annabi lut alaihi salam zamanin jama'arsa kan yi fa'alu na zalika wanda dalilin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu annabi lut alaihi salam ibn hajar a cikin fathul bayani shi ma ya magana a akan annabi Lut alaihi salam yani qad nassa Allah ta'ala qissatahu in ka dubi alqur'ani za ka samu labarin a suratul a'raf suratul hud suratul shu'ara suratul naml suratul safat wa ghayriha hasiluha me labari yake karanta da wanda wannan inda musulmi yana da hankali ya dubi yawan surori da suka zo da labarin annabi Lut alaihi salam ya tabbata liwaji musiba inda musulmi ne yana karanta alkur'ani yana karanta alkur'ani ya tabbata akwai tarihi nan lutu da salam idan mutum yana da ragowar rabu a kiyama ba zai yi sha'awar liwaji ba saboda musibar ta ya kai iya wato iya inda ya kai na girma inna hum tad'u wa sukur فدعاهم لوط الى التوحيد والى الاقلاع عن الفاحشه النبي لوط عليه السلام يكرا جماعه مسلمتا تدين رواج الفاحشه فاصروا على الامتناع سكيرتا ولم يستطع فائده منهم احد باب وندا aka dace a garin ya bi annabi Lut alaihi salam duk garin da shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wanda Ibn Hajar yake faɗi cikin Fathul Bayani yana shafin wato hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan annabi lut alaihi salam wa kanat madainhum tusamma qadum wato jira na su ake kira qadum wa hiya bi gawri zakat min min min al-bilad shamiyya qatar sham syria falamma arada allah ilahahum ba'atha jibril wa mika'il wa israfil ila ibrahim lokacin da halakar su tazo Allah ya turo mala'ika jibril da mika'il da mala'ika israfil zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam fasta ba suka nemi liyafar annabi ibrahim alaihi salam fa kana ma qasa Allah fi ya bamu labari abin da ya auku tsakanin annabi ibrahim alaihi salam sun kuma gaya marga inda za su annabi ibrahim yana ta kokari kar a ci saboda tausayin annabi ibrahim bai so a hallaka jama'a ثم توجهوا إلى لوط sun taho ga annabi lut alaihi salam fastabahu yani fastabaquhu fa khaf alaihim min qawli sun zo sun sauka a gidan shi ga mutane kyawawa matasa annabi lutu alaihi salam hankali sai tashi wa zannu annahum zafiru bihim annabi lutu alaihi salam wato hankalinsa ya tashi domin bai san mala'iku bane annabin Allah bai sanin mala'ika idan ya rikida ya zo a siffar mutum sai idan Allah ya nufin zai sani saboda aka yi sa mala'ika jibril a lokacin da ya rikida ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam a tura ta bako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane mala'ika jibril ba har sai da ya tashi ya tafi ba lalle bane annabin Allah ya gane mala'ika idan ya rikida saboda aka hankalin annabi Nuhu alaihi salam ya tashi wannan dalilin ya sa annabi Nuhu alaihi salam ya faɗi wasu kalmomi wanda waɗannan kalmomin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai saboda haka yasa yake cewa rahmatullahi ala lut rahamar Allah ta tabbata ga lut saboda tashin hankalin annabi lut alaihi salam da ya ga waɗannan baki ya ɗauka bai san cewa mala'iku bane hankalinsa ya tashi don ya tabbata mutanen garin za su yi kokarin liwaɗi da waɗannan baki na shi za a tozarta bakonsa idan an tozarta bakonka an tozarta ka sannan kuma ga aikin da dama Allah ya bashi shine magana ya tsawatar musu a kan liwaɗi ya zama kuma an yi da bakinsa wannan ba karamin tashin hankali ba ne. fa'atabuhu ala bi amrahu wa dhannu annahum zafiru ne. saboda ka sun samu labari nan matsalin imra'atu ibnu hajar yake matarsa ka kai tsegu ne ai an yi baki gidanmu fa ja'u ilai saboda ka mutanen gari sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce maka kai ko ai kai kai laifi bayan mun hana ka saukan baki a garin nan sun suna ganin kamar sun ci nasara fa ahlakahum Allah ala yadi jibril saboda haka Allah ya halaka su a hannun malaika jibril fa qalaba madainahum ba'da an kharaja anhum lutun bi ahli bayti Allah ya yi umarni ga annabi Lut ya bar gari da shi da iyalinsa malaika jibril ya kife garin illa imra'atahu fa innaha ta'akhkharat ma'a qawliha matarsa ta yi jinkirin fita saboda haka Allah ya halaka ta tare da su fa adraka al azabu fa qalaba jibril al malaika bi tarf jalabihi malaika jibril ya kife gare da gefen gukukin sa fa fara aliyaha fadilaha wa fara buhaira muntina bayan an kife garin Allah ya saukar da zuwa daga sama suka yi daban wurin saboda haka wurin ya zamanto wato wani tafki na ruwa mai karni wato abin da kai da za ka lura malamai sun tabbatar mana kusan malaman tafsiri da malaman hadisi kamar ibnu hajar ibnu hajar yake la yuntafa'u bi ma'iha wa la bi kay'in min ma haula malaman suka sun ce duk abin da ke kasan da aka kife babu mai amfani ruwan ba shi da amfani kuma ba a samun wani abu mai amfani amma saboda tsakar basira a yau lakar gurin ma shi ba ake ana sayar ma duniya lakar gurin na tabbatar ma idan ka shiga pharmacy da dama za ka ga an ce maka ga wani gishiri da ake samu daga dead wai ana gyara jiki da shi saboda haka idan mutum mace na shafawa ko tana amfani da wannan laka za ka samu kyawun fata kaga musiba ta shedan bayan Allah ya hallaka gurin yau an wayi gari kuma ana ganin akwai fa'idar da za a iya samu a wannan kasa to la shakka labarin annabi lut alaihi salam labari ne wanda ya tabbata a cikin alqur'ani kuma ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai mamaki inda za a ce musulmi har basirar ta tabbace ga al'amarin luwadi ya zama to ya ga wannan harka idan dai musulmin nan yana karanta alqur'ani idan musulmin nan ya san irin azabar da Allah ya ma waɗannan mutane ba zai sha'awarsa ba akwai waɗanda ke ganin kiran aikin da sunan liwaɗi shi ma kuskure ne saboda sunan annabi lu alaihi salam ai annabi lu da shi aka sunansa aka maida aikin nasu na fasha ya zaman liwa la wannan ba laifi bane ba laifi bane saboda an kira alfashar da mutane suke da sunan liwa alliwa an ciro daga sunan annabi lu alaihi salam wannan ba laifi bane akwai littafin da bakar abu zaidin ya rubuta mu'jamul malaki lafadiyya littafin yana da muhimmanci ya rubuta littafin saboda magana akan kurakure da muke yi wajen maganganun kalmomi da mukan faɗa a samu kuskure saboda ka rubuta littafin ya da jerawa a shafin 476 ya yi magana akan kiran alfasha tsakanin namiji da namiji da sunan cewa ba da ba ne kiran alfashan da wannan sunan ba da ba ne لم a هذا الإطلاق اللي وضع هذه الفعلة الشعناء والبوطي على فاعلها وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير خلاف يعرف باب ولا ساباني da aka samu wajen malamai akan cewa ba laifi bane ka kira wannan alfashar da sunan liwa domin in ka dubi littafin fiqh zaka ga ana kiran wannan alfasha da sunan idan ka duba littafin tafsiri haka zaka samu littafan eh, hadisi haka za ka samu an yi babuka ya'ani wal muhaddisun fi sharhi sunna za ka samu idan malami yana magana a kan sunna za ka ga ya yi magana a kan sunan wannan aikin liwa don haka idan mutum ya tara da namiji wannan aikin shi ake ce ma alubiya ya huta hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya tabbatar da wannan kalma hadisi yana al-muslim bin imam ahmad da sunan nasa'i yana kitabu sharh nisa kamar al-mu'jam al-awsat da imam tabarani sunan kubra shu'ab al-iman na imam al-baihaqi an samu hadisan abdullah bin umar mawqufan wa marfu'a don haka sahabi ya kira wannan aikin da sunan liwadi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kira wannan aikin da sunan liwamu saboda haka don an ce ma wannan aikin alfashan da sunan liwa ba na ba ne akwai hadisin abdullahi bin amrin da yake cewa anna rasulan ta'ala Rasulallah. wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul ya ya'ti imra'atahu fi duburina. mutumin da ya tara da matarsa ta duburanta sai manzon Allah yake tilkal buqiyatu sughra wannan liwa'i ce karama tunda da matarsa yayi karama domin asirinsa bai tonu ba wa hiya al-buqiyatu جابوا ده ولا لفظ الموتية الصغرى يعني هي الموتية الصغرى هو تلك الموتية الصغرى حديث هنا في التربيه حديث هنا الوجود تربيه الشيء اللي ده حتى علم ترى عايزين ده ولا سلم بارك الله النبي صلى الله عليه وسلم مداوج في جاي أتوقع على النبي صلى الله عليه وسلم نضع الله ورحمة الله على موطن rahamar Allah ta tabbata ga annabi Nuh alaihi salam in kana la ya'wi ila rukmin shadid lallai annabi Nuh ya kasance wato yana dingina ga wani ginshiki mai ƙarfi la ya'wi yana neman mafaka ga wani ginshiki mai ƙarfi wato abin da annabi lut alaihi salam ya faɗa labari ya zo a suratul hud alaihi salam aya ta 8 yace law anna li bikum quwwa abin da annabi lut ya faɗa ki da dai ina da ƙarfi game da ku wato yana ga mutane gari lokacin da suka zo gidan shi law anna li bikum quwwa da a ce ina da ƙarfin yakan ku ni kadai wallahi sai na yake ku aw awi ila ruknin shadidi ko ko ya zama ina da mafaka da nake iya samu na ginshiki mai tsanani wanda zan dogara da shi ce da zan yaƙe ku wannan kalmar da annabi lut alaihi salam ya faɗa shine kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana kai sai fara cewa rahmatullahi ala bu rahamar Allah ta tabbata ga annabi lut alaihi salam ai ba shakka innahu in eh, eh, eh, kana la ya'wi ila rukni shadid lallai annabi lo ya kasance yana samun mafaka daga ciki mai tsanani wato me yake ne idan annabi lut alaihi salam ya zaman to shi shine Allah to ai yana da wurin jingina kuwa to amma annabi lut alaihi salam saboda tashin hankali kalmar da ya faɗa sai ya zama to kalma ce da kai a zahirin da za ka ɗauka a annabi nuhu ya manta da Allah ne subhanahu wata'ala la la la bai manta da Allah subhanahu wata'ala ba idan hankali ya tashi mutum yana iya faɗin wata kalma yana iya faɗin wata kalmar da ba zuciyarsa ta je ba kalma ce da harshe ya furta amma zuciyar ba ta kudurta ba Allah ya samu gani saboda ake samu zan Allah yake magana akan wannan saboda inda kana karanta tafsiri sai ka iso ganin annabi nuh alayhi salam yana cewa da a ce ina da karfi zan yake ku da a ce ina da majingini inda na dogara mai karfi wallahi sai na yi fada da ku a ce annabin Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala ka dogara da shi annabi nuh alayhi salam bai ma sani din ba shi shine abinda manzon Allah yake faɗa ai ya ma dogara da majingini mai karfi domin waɗanda suka bakunta shi ba mutane ba ne. waɗanda suka zo gidansa da hankalinsa ya tashi sun zo kifa garin nema ma kaga shi yana garaje yana ganin inda ina da ƙarfi da na yaƙe ku bai san bakin ma da suka zo masu kifa garin bari Allah ya riga ya kawo gudunmawar kafin ba ya nene ta shine manzon Allah ya ce fa ma ba da ba'dahu min nabiyyin Allah bai aiko wani annabi a bayansa ba illa fi sarwatin min qawlihi face cikin wato yawaita na jama'arsa sarwa ya ce daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin muhammad bin amrin yana cewa shine kala muhammad sarwa shine alkasar bayan annabi lut alaihi salam duk wani annabi da Allah ya turo yana turo shi ne cikin dangi masu yawa wal man'at da kuma kariya yana samun kariya annabi lut alaihi salam ya zama to bai samu gata ba a gare saboda kai da aka ce an ya fita da da iyalansa kawai kaga ba shi da wata gata a gare amma bayan annabi nuhu fa duk wani annabin da Allah zai turo zai turo ne cikin jama'arsa waɗanda suke da gata kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to yana da gata a garin makka yana da yan uwa waɗanda yakar manzon Allah aiki yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin aiki ba ne saboda dangin da yake da su a garin makka wato yana cewa bayan annabi lo babu kuma wani annabi da allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi wanda a garin ba shi da jama'a ba shi da yan uwa waɗanda za su kai makamar la bayan annabi lo ba a samu wani ba kamar yadda zo cikin farko bari ya ce muradu lufin biyar rukuni a asira abinda annabi lo yake nufi da cewa in ka eh, awi ila rukuni shadi ko ko in nemi mafaka ga wani rukuni mai karfi yana nufin dangi mai karfi inda ina da dangi da na yake ku wal man'atu bil kasra abinda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan annabi lut alaihi salam wato babu wani annabi da kuma Allah ya turo shi face yana cikin danginsa masu yawa wannan suke ba shi kariya hadisin yana silsilar sahiha hadisi na dubu da ɗari shida da goma sha bakwai kuma riwayar tana sai bukhari kitabu tafsir surat yusuf kamar da muka ce babu kauli fadan ma ja'a rasul qala ji ila rabbik yana kitabu al anbiya yana babu wa lutan iz qala li qawlihi atatuna al-fahisha wa antum tubsirun hadith sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na imam bukhari نمكن رحمة الله على بو رحمة الله تثبتك أن نور ثم الله يغفر الله للوط الله يغفر كما أن لوط وأن يأتي رحمة الله على بو أنا الأدب المفرد أما أصير خالفة يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن جديد حديث ينا صديق مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma annabi lut rahamar Allah me yasa rahamar Allah ta tabbata ga annabi lut me yasa ya roƙa masa yaghfiru Allah li lut Allah ya gafarta ma annabi lut alaihi salam inji manzon Allah wanda ya zo cikin bayanin ibn al-asir al-jabari littafin an-nihayat fi garib al-hadith juz'i na littafin 261 فرحم الله لوطا انه كان ليأوي الى ركن شديد wato idan Allah ta'ala allazi huwa ashaddul arkani wa aqwaha innama tarhama alayhi li sahwihi ibn al-asir yace abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma annabi lut rahmar Allah saboda annabi lut ya yi kuskure ta lafazinsa li sahwihi li sahwihi ina ba ka hadruhu min qawli lokacin da ya samu kunci a kirjinsa game da abin da jama'a ka suka yi sai yake au awi ila rukunin shadid ina ma ina da dangi masu ƙarfi in nemi mafaka da su in yaƙe su wannan kalmar akwai fuskoshi je bin lafiya arada izzal ashira yana nufin da a ce yana da dangi masu masu ƙarfi allazina yastalibu ilaihim kama yastalibu ila ruknin min al-ha'id kamar yadda za ka jingina da gimshiki wato ka jingina da wani abu kana faɗa saboda haka ya sa annabi zuwa yake cewa ina ma ina da dangi na wanda zan dogara da su da na yaƙe ku to anan wannan kalmar ita ce ta sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace firullahu lilu Allah ya gafarta ma annabi zuwa karahim allahu Allah ya Allah ya rahama ga annabi zuwa alaihi salam saboda wannan lambar kuma ya dubi sharhin al'adab al-mufrad da ake kira fadlullah eh, fadlullah sama fi tawhid al-adab al-mufrad eh, mujallad na farko shafin gari yadda 588 wa lafna na shukku wa la shirku muslim babu musulmi da yake shakkan annabi lut alaihi salam annabin Allah babu musulmi da ke shakkan annabi lut ya samu daraja daga cikin manya na waliyan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya fi mu sanin Allah أن الله عز وجل أقوى وأعظم annabi lutu ya fi mu sanin allah ya fi ƙarfi allah ya fi buwaya fiye da danginsa ta amma kalma ta baki mutum yana iya wannan su baka mutum ya faɗi kalma saboda ɓacin rai wato shi ne mafi dacewar ibara lokacin da hankali ya tashi kamar yadda annabi ibrahim alaihi ya faɗa hasbunallahu wa ni'imar wakil Allah ya isar mana kuma ya isa abin dogaro gare mu wannan shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda Allah madaukake ba da misali da shi a suratu al-Imran abin da Annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi a wuta Annabi Ibrahim alaihi salam dan uwa ne ga Annabi Lut alaihi salam wannan kalmar hasbunallahu ko hasbiyallahu aw nahwu zalika shine mafi dacewa da a ce mutum ya ce a ina ma ina da dangi in yaƙe su lada ina ma na samu taimakon Allah wannan shi ne kalmar wato wannan ita ce ibarar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka yi rahama da annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin yace yuzu annahu lamman dahasha bi halil abiya qala sahih me yasa annabi sallallahu ya faɗi irin wannan kalma na tashin hankali ganin baki yasa har ya iya furta wannan kalma aw annahu a ila Allah babu batinihi wa abhara hadha al-qawl lil abyat itibara sannan ba mamaki yanda mu muke fahimtar kalmar ba haka bane inji al-Imam an-Nawawi al-Imam an-Nawawi yace annabi Lut alaihi salam yayi baki bakin nan matasa kyawawa mala'iku sun taho gidansa a tura na ɗan adam kuma kyawawa annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinka ya tashi za a tozarta bakinsa saboda ka sai ya faɗi kalma wanda a zahiri za ta kwantar da hankalin bakin amma a batini zuciyarsa tana ga Allah saboda ka kalmar ya yana tana yiwa ya faɗe ta saboda bakinsa hankalinsa ya kwanta amma zuciyarsa tana ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da Imam Nawawi faɗa kuma hakika hakan yana iya tabbata amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan kalma a wannan hadisi da ya addu'a ga Annabi Lut alaihi salam ya faɗa ne saboda kai da zaka karanta al-kur'ani alqur'ani zahiri zaka ga ga abinda Annabi Lut ya faɗa zaka iya dauka kamar ai lafazin Annabi Lut alaihi salam akwai kuskure shi sa sai manzo Allah ya ce rahmatullahi alaihi wannan addu'a ce ko da da kuskuren ko babu kuskure addu'a ta alkhairi ga annabin Allah daidai saboda haka manzo Allah sai ya karantar da mu wato kada mu dubi wannan lafazi bai tabbatar mana zuciyar annabin Allah ba wannan zuciyar tana ga Allah Allah kadai ya san zuciyar annabi Lut alaihi salam kamar yadda Imam Nawawi yake faɗa tana yiwuwa zuciyarsa ba hakan bane ya faɗa ne saboda kwantar da hankalin baki da ke gidansa amma zuciyarsa tana ga neman taimakon Allah subhanahu wa mutum yana iya faɗin wannan kalma sai ya kwantar da hankalin baku amma zuciyarsa ba ta da kalmar saboda haka da yake ina ma ina da dangi masu ƙarfi da zan dogara da su in yaƙe yana faɗa ne zahiri dan bakinsa su ji kaga za su ce ai mai masaukinsu ya yi iya ƙoƙarinsa sun tabbata bai wulakanta su ba amma a zuciyarsa fa ya nemo taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga annabi Lut alaihi salam yace rahmatullahi ala Lut Allah ta tabbata ga annabi Lut alaihi salam a wata riwaya yana cewa yaghfiru Allahu bi Lut in kana la ya'wi ila rukun shadid Allah ya gafara Allah ya gafara ga annabi Lut alaihi salam manzo Allah yake aikuwa annabi Lut ya gingina da wani irkaki mai tsanani mai karfi saboda yana tare da Allah subhanahu wa inda wanda riwaya tana sahih muslim kitabul fadail babu min fadail ibrahim khali Allah subhanahu wa ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda suka rubuta tambayoyi sai hakuri sai karatu na gobe bismillah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين الدنيا اللهم بأسمائنا وقوتنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك